那他就是。 ala ka hamsu ka ka amin wanje da ala ala shanje amin hajja umma bulama kenan mahaifiyar abdulrahman bulama daya daga cikin ma'aikatan agajin nan guda hudu da yan gungiyar boko haram suka kashe a ranar laraba an dai kame waɗannan ma'aikatan agajin ne a ranaku daban-daban wato ranar ɗaya da kuma ranar takwas ga watan yuni wannan shekara na biyu da ashirin. mahaifiyar da ta yi addu'an allah ya gafarta masa kuma ta ce haka allah ya kaddara Na da haka babu abin da za su yi a kai amma tana addu'an Allah ya gafarta masa kuma ta gode wa duk waɗanda suka zo musu ta'aziyya game da wannan rashi da suka yi wanda shi ma gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum ya tura mataimakinsa Alhaji Umar Usman Kadafar dan yi wa iyalan waɗannan mutanen ta'aziyya. Wannan abu ne na bakin ciki musamman in ka duba ga ma'aikatanmu wanda suke nan suke aikin agaji amma dai kawai za mu roki Allah Allah ya dada kare mu kuma a insha Allah a matsayin mu na gwamnati ba za mu daina kokarin mu ga an kawo karshen wannan irin miyagun abubuwan da ke faruwa ka san aikin agaji kamar ka san aikin lada ne domin aiki ne da muke yi dama mun sani akan cewa da turawa suka ce akan cewa you give me your best to see that an samu kwanciyar hankali duk wayannan abubuwan da mutanen da suke yi gaba daya mun sani akan cewa suna yin shi no mata ko da ana biyan su albashi ne san akan cewa su ma gaskiya suna kokartawa to zan kira ga yan uwa wanda suke waje su dai hankalta da irin wuraren da za su je su dinga kula da abubuwan da za su yi da kuma duk lokacin da za su fita su tabbatar akan cewa sun samu labari inda za su je ko kwanciyar hankali ko zaman lafiya kafin nan su je. Mu kuma zan da ɗaya daga cikin kanin wannan mamaci da ke karɓan gaisuwa a kofar gidan nasu gama abin da ke cewa. Suna Sunana Muhammadu Kuraulu kanin shi ne. Shi dai mutum ne wanda yana da jama'a kuma ba mu san dai wannan abokin faɗan shi ba ko kuma me. Shi dai mutum na mutane kowa na shi ne ko kai yau kuka da shi shi za ku zauna da shi duk abin yin zai haka abin da Allah ya kaddara kaga ba wanda zai wuce haka waɗannan ma'aikatan agaji dai guda hudu sun hada da ma'aikatan irc da reach da action against homga da kuma ma'aikacin agajin gaggawa da ake kira sema mallakan gwamnatin jihar borno yayin da aka ga ma'aikatan wannan hukumomi na ci gaba da kai aziya gida mamacin wasu su ma duk lokacin da suka bude baki don juyayi game da wannan rashi sai ka ji sun buge da kuka assalamu alaikum ni ce suna na ummi mintar daga sema nake kamar abin da za mu ci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya